radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su ba wani gabatar da ya akwai mu dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da afirka a yau tare da sunusi wunti sai kuma shirin na namurai masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda zainab bashir za ta gabatar sai kuma amsoshin fiku tare da dr abdulkadir mubarak shirin mu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 29 ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Jumada Thani na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan Janairun shekara ta 1921 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka ɗora sarki faisal na ɗaya ɗan sarki aliyu bin hussein wanda aka fi sanin sa da sharafu makka a kan kujerar masarauta ta kasar iraki kafin haka dai a lokacin yakin duniya na daya turawan sun yi wa sharif makka alkawalin za su bashi sarautar yankin hijaz idan ya taimaka musu wajen yakar dalar usmaniya amma turawan ba su cika alkawalin da suka ɗauka wa sharif makka ba inda bayan yakin duniya na daya da kuma faduwar dalar usmaniya maimakon taimaka ma sharif makka sai suka taimaka ma sa'ud ya kori sharif makka daga hijaz baki daya daga nan ne turawan suka ce za su saka masa da ɗora ɗansa faisal ya zama sarkin ƙasar iraki wadda a lokacin take kashin mulkin mallaka na turawa faisal ya rasu a shekara ta 1933 yana hidima ga turawan ingila masu saurari san cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi farfesa muhammad abdulsalam fitaccen masanin kimiyyar lissafi a duniya ɗan ƙasar pakistan tun yana shekaru ashirin da haihuwa a duniya ya karbi digiri na farko a bangaren ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar punjab daga nan kuma muhammad abdulsalam ya nufi jami'ar cambridge ta kasar birtaniya ya kammala karatun digiri na biyu da na uku a bangaren kimiyyar lissafi shine ya kafa babbar cibiyar binciken ilimin kimiyya ta ictp a shekara ta 1964 a kasar italiya a shekara ta 1979 an ba shi kyautar nobel ta binciken ilimin kimiyya ya kuma rasu a shekara ta 1996 da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da malaman addini a ƙasar iran suka fara zaman dirshan a masallacin jami'ar tehran domin neman a buɗe filan sabka da tashin jiragen sama domin marigayi imam khomeini ne samu dawowa gida daga gudun hijirar da yake a ƙasar faransa dubban mutane a birnin tehran suka haɗe da masu zaman dirshan ɗin a jami'ar tehran wanda hakan ya sa gwamnatin shafur bakhtiyar ta yi kokarin tarwatsa su amma hakan ya ci tura hakanan kuma a cikin sauran birane na kasar iran mutane sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga domin yin allah dai da firaminista shafur bakhtiyar masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumudumin su wanda zan gabatar. Da farko ga kanansu. minista harkokin wajen kasar iran ya ce bukatar amurka dangane da shirin nukiliyar kasar ba zai taba samuwa ba kasar sin ta yi fushi da shirin kasar birtaniya na bawa 'yan yankin hong kong takardun zama 'yan kasar birtaniya a najeriya kuma shugaba buhari ya buƙaci majalisar dokokin kasar ta amince da sabbin shugabannin rundunonin sojojin kasar da ya naɗa yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa buƙatar amurka dangane da shirin nukiliya kasar ba zai taɓa samuwa ba kamfanin dillacin labaran anatoli na kasar turkiya ya nakalto ministan yana faɗar haka a yau juma'a a lokacin da yake gabatar da taron 'yan jaridu na haɗin gwiwa da takwaransa na kasar turkiya wato mevlut kabusuglo a birnin istanbul a ranar laraba da ta gabata ce dai sabon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya bayyana cewa amurka ba za ta koma cikin yarjejeniyar shirin nukiliya ƙasar iran ba wacce aka fi saninta da jcpoa sai in har iran ta koma kan yadda take kafin amurka ta fice daga yarjejeniyar a halin yanzu dai ƙasar iran tana tashe sinadarin uranium har kashi ashirin cikin ɗari wanda ya ɗara abin da yake cikin yarjejeniyar jcpoa saboda ta jawo hankalin amurka ta dawo cikin yarjejeniyar tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ne ya fice daga yarjejeniyar ya kuma ɗora a ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni da nufin tilasta mata sake dawowa kan teburin tattaunawa ko kuma gwamnatin ƙasar ta rushe buƙatar da trump bai samu ba har wa'adin gwamnatinsa ya shuɗe gwamnatin kasar sin ta bayyana cewa ba za ta amince da sabon shirin kasar birtaniya na bawa 'yan yankin hong kong na kasar ta sin takardun zama 'yan kasar birtaniya ba tashar talabijin ta press tv a nan ta bayyana cewa a ranar lahadi mai zuwa ne hukumar shige da fice ta kasar birtaniya za ta bude shafin yanar gizo na karban takardun neman zama a kasar birtaniya daga mutanen yankin hong kong prime minister kasar ta birtaniya boris johnson ya yi maraba da wannan shirin ya kuma bayyana cewa 我研究香港。 na kasar sin kimanin miliyan uku ne ake sa ran za su amfana da wannan shirin labarin ya kara da cewa da farko za a bawa 'yan yankin hong kong da iyalansu izinin zama a kasar birtaniya na tsawon shekaru biyar sannan daga baya suna da damar neman izinin zama 'yan kasa gwamnatin birtaniya da wacce ta yi wa yankin hong kong mulkin mallaka na ɗaruruwan shekaru ta ɗauki wannan matakin ne bayan da kasar sin ta kafa wasu dokoki a yankin na hong kong wanda ya saba wa yarjejeniyar miƙa yankin na hong kong a kasar sin a shekarar 1997 shugaba muhammadu buhari a tarayyar najeriya ya rubuta majalisar dokokin kasar wasiƙa inda yake buƙatar ta amince da sabbin shugabannin rundunonin sojojin kasar da ya naɗa jaridar premium stamp ta najeriya ta nakalto femi adesina kakakin fadar shugaban kasa yana faɗar haka a wani rahoton da ya sanya wa hannu labarin ya kara da cewa shugaban ya aike wa shugaban majalisar dokokin kasar wato ahmad lawal wasikar ne a ranar 27 ga watan nan da muke ciki yan najeriya da dama sun dade suna kokawa kan tabarbarin harkokin tsaro a kasar tare da bukatar shugaban ya canza hafsoshin sojojin kasar wanda bai tabbata ba sai a cikin makon da ya gabata sabbin shugabannin rundunonin sojojin kasar wanda shugaban ya nada dai manjo janar luki irabo manjo janar ibrahim attahiru rear admiral awwal gambo da kuma isyaku amao masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa vos daga nan birnin tehran gwamnatin kasar bangladesh ta tura tawaga ta uku na 'yan gudun hijiran musulman rohingya 'yan asalin kasar myanmar zuwa wani tsibiri mai suna Basan basanchar cikin tekun bengal tsibirin ya bayyana a cikin tekun bengal ne shekaru ashirin da suka gabata kuma gwamnatin kasar bangladesh ta gina wuraren zama wa'anda suka dace ga 'yan gudun hijira na rohingya kimani dubu ɗari 'yan gudun hijirar rohingya kimani miliyan guda ne dai suke rayuwa a kusa da kan iyakokin ƙasashen bangladesh bangladesh da kuma myanmar a halin yanzu bayan da gwamnatin kasar myanmar ta kore su daga kasar su a yau juma'a ce dai yan gudun hijira 1778 za su koma tsibirin na basan char tun watan disamba da ya gabata ne sojojin kasar ta bangladesh suka fara jigilar yan gudun hijiran zuwa tsibirin a wasannin premier league wanda ake gudanarwa a kasar birtaniya a halin yanzu kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool wacce ta bakonci birnin london ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta spo da ci uku da daya tashar talabijin ta first tv a nan teran ta bayyana cewa wasan wanda aka gudanar a filin wasanni ta tottenham da ke arewacin birnin london da farko roberto firmino dan wasan liverpool ya saka kwallo a ragan spo bayan da sadio mane dan kasar senegal ya tura masa kwallo a karin lokaci a bangare na farko na wasan sai kuma a minti 49 dan wasan spo wato pierre Emel ya rama kwallo guda amma daga baya sadio mane ya sake jefa kwallo a ragan spo da haka kuma aka tashi uku da ɗaya wanda ya bawa kungiyar kwallon kafa ta liverpool matsayi na hudu da maki 37 a yayin da tottenham spo kuma take da matsayi na shida tare da maki hudu ƙasa da liverpool masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da sunusu ina wunti afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun rikicin kan iyaka ne da ke ci gaba da janyo kace na ce tsakanin Sudan da Habasha da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin sudan ta musanta cewa ta mamaye wani yanki na kasar habasha bayan da mahukuntan kasar ta habasha suka yi zargin cewa sudan ta mamaye musu yankunan kasa kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan mansur bulat ya kora ingancin da'awar cewa sudan ta mamaye wani yankin kasar habasha a taron manema labarai da ya gudanar a ranar larabar da ta gabata mansur bulat ya bayyana cewa matakin da rundunar sojin sudan ta ɗauka shine jibge sojojin ƙasarta a yankunanta da suke kan iyaka da ƙasar habasha amma ba su sanya kafa cikin yankin ƙasar ta habasha ba a nashi bangaren kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar habasha dina mufti ya bayyana cewa yankunan da aka jibge sojojin sudan a cikinsu su akan iyakar ƙasashen biyu mallakin gwamnatin habasha ne a bisa rabon kan iyaka da turawan mulkin mallaka suka yi a tsakanin ƙasashen biyu sakamakon haka kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar kasar habasha dina mubti ya buƙaci bangaren kasar sudan da ya ɗauki matakin girmama matakin da aka cimma a baya kan batu rikicin kan iyaka tsakanin kasashen biyu saboda rashin mutunta matakin ne ya kai ga bullar ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin kasashen biyu a karshen shekarar da ta gabata yana mai bayyana cewa wani bangare ne da bai fayyace sunansa ba ke son kunna wutar rikici tsakanin kasashen biyu a bangare guda kuma ministan harkokin wajen kasar saudi saudiya faisal bin farhan ali sa'ud ya tattauna batun rikicin kan iyaka tsakanin sudan da habasha da mamba a majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnatin rikon kwaryar kasar muhammad alfaki a birnin riyad na saudiya bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar saudiya muhammad alfaki ya bayyana wa manema labarai cewa ya sanar da mahukuntan saudiya halin da ake ciki a kan iyakar da ke tsakanin kasashen sudan da habasha musamman bayan rikicin da ya faru a yankin alfushka da ke tsakanin kasashen biyu yana mai jaddada cewa hakkin sudan ne ta kare kasarta alfuki ya kara da cewa bullar yaƙi a yankin babbar barazana ce ga zaman lafiyar yankin kuma zai iya shafar tsaron yankin kogin nilu sakamakon haka ya buƙaci ɓangaren saudiya da ya sanya baki wajen ganin an raba kan iyaka tsakanin sudan da habasha ta hanyar zaman lafiya a daidai lokacin da ake ci gaba da samun bullar maganganu kan sabanin kan iyaka tsakanin bangaren sudan da habasha babban hafsan sojin sudan general muhammad usman hussein ya ziyarci wuraren da ake gudanar da muhimman ayyukan raye kasa a lardin kadaref da ke kusa da kan iyaka da kasar habasha ayyukan da suka hada da gina gada da shimfiɗa hanyoyi da za su hada tsakanin gabar tekun Atibara da ƙauyukan da suke makwabtaka da shi bangaren kasar sudan ya jaddada cewa ba zai taba amincewa da batun janye sojojinsa daga yankunan da suke mallakinsa ba ne kuma ba zai amince da sarayar da haƙƙinsa ba yayin da bangaren ƙasar habasha ya bayyana cewa ba zai taba amincewa da shiga zaman tattaunawa da sudan ba kan batun shata kan iyaka da ake da sabani a kai har sai bangaren sudan ya ɗauki matakin janyewa daga yankunan da ya jibge sojojinsa da habasha ke da'awar mallakinta ne rikicin kan iyaka tsakanin kasashen sudan da habasha ya fi kamari ne kan yankin alfushka da ke karkashin lardin adref na kasar sudan yankin alfushka ya kai girman kilomita murabba'i 250 bangaren sudan ya jaddada cewa yankin alfushka yana kusa ne da kan iyakar kasar habasha kuma yankin da aka shata a cikin kasar sudan kafin bangaren sudan ya ɗauki matakin sake mame yankin alfushka manoman kasar habasha suka kwace iko da yankin tare da gudanar da sana'ar noma saboda yanki ne mai ɗauke da kasar noma mai inganci a bangare guda kuma shugaban rundunar sojin kasar habasha general burhanu jula ya yi zargin cewa akwai wasu gungun mutane kaɗan a cikin gwamnatin sudan da suke aiki domin kare manufofin wani bangare da baya buƙatar zaman lafiya tsakanin ƙasashen sudan da habasha duk da general burhanu bai ambaci sunan bangaren ba zargin da memba a majalisar shugabancin gwamnatin riƙon kwaryar sudan muhammad alfaki ya musanta a tsokacinsa kan matsalar rikicin kan iyaka tsakanin ƙasarsa da sudan shugaban rundunar sojin habasha general burhanu jula ya kore zargin cewa jirgin saman sojin ƙasarsa ya ke ta hurumin sararin samaniyar ƙasar sudan kamar yadda mahukuntan sudan suka yi zargi a zantawansa da manema labarai general jula ya bayyana cewa zargin cewa jirgin saman sojin habasha ya ta hurumin sararin samaniyar sudan zargi ne mara tushe kuma wani bangare ne ne kitsa zargin da nufin rubuta wutar rikici tsakanin kasashen biyu iyaka dai sojojin sudan ne suka kutsa cikin yankin kasar habasha inda yake nufin yankin alfushka da sudan take ikirarin mallakin ta ne kuma ta kwato shi kamar yadda rundunar sojin sudan ke bayyana cewa sojojin gwamnatin kasar sun fatattaki sojojin sa kai na habasha daga yankin kafin mamaye shi general jula ya bayyana cewa rikicin yankin alfushka rikici ne na tsakanin manoma kan mallakar filin noma tsakanin manoman kasashen habasha da na sudan kuma batun bai taba janyo ɗauki ba daɗi tsakanin rundunonin sojojin kasashen biyu ba a cewarsa sakamakon haka babu wani amfani da kasar habasha za ta samu a shiga yaƙi da kasar sudan kuma wannan ba ɓuyar kurwa ba ce saboda idan har mu tana son shiga yaƙi da makwabciyarta babu dalilin da zai sanya ta ɓoye zargin cewa akwai wani bangare na wasu gungun mutane da suke aiki cikin gwamnatin sudan domin kare manufofin masu son ganin an samu baraka tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna shugaban rundunar sojin kasar habasha janar burhan jula ya kara da fayyace cewa muna da tabbacin akwai wasu gungun mutane cikin gwamnatin sudan da suke aiki domin kare manufofin masu dauke da mummunan kulli kan kasashen biyu don haka suke kokarin rubuta wutar rikici da nufin cimma wasu munanan manufofinsu ta kashin kansu sakamakon haka bangaren habasha yana da tabbacin al'ummar sudan tana adawa da duwani matakin ziga gwamnatin kasarsu da nufin shiga yaƙi da makwabciyarta habasha rikicin kan iyaka tsakanin habasha da sudan ya ƙara rubuta wutar rikicin da ke gudana tsakanin habasha a bangare guda da ƙasashen masar da sudan a ɗaya bangaren kan madatsar ruwa da gwamnatin habasha ke gina ginawa a kogin nilu bangaren sudan ya kora duk wani zargin cewa akwai bangaren da ke ziga sudan kan daukan matakin karbe iko da yankin kasarta da aka mamaye tsawon shekaru shugaban majalisar shugabanci a kasar sudan abdul fatah al burhan ya bayyana cewa matakin da gwamnatin sudan ta dauka na jibge sojojin kasarta kan iyakarta da kasar habasha ya zo ne bisa radin gwamnatin kasar ba tare da shawara da wani bangare ba kuma ba ta dauki matakin tura sojoji zuwa kan iyakar kasar ba domin neman kunna wutan yaƙi a tsakanin kasashen biyu alburhan da ke matsayin babban kwamandan rundunar sojin sudan ya bayyana cewa matakin da gwamnatin sudan ta ɗauka na tura sojoji zuwa kan iyakar kasarta da habasha ya zo ne bisa raɗin kanta ba tare da tsoma bakin kasar waje ba kuma matakin ya zo ne a bayan tattaunawa tsakanin rundunar tsaro da gwamnatin ƙasa don haka babu wani bangare da ke ingiza sudan kan ɗaukar matakin wuce gona da iri kan makwabciyarta habasha kamar yadda Sudan ba ta ɗauke da wata manufa kan buɗe wutan yaƙi da makwabciyarta. A nashi ɓangaren Firaministan gwamnatin rikon kwarar ƙasar Sudan Abdullah Hamdok ya bayyana cewa rundunar tsaron Sudan ta ƙarfafa gwamnatinsa kan ɗaukan matakin karɓa iko da duk faɗin ƙasarta da aka kwata tsawon shekaru kuma hakan baya nufin nuna ƙarfi ne kan wani bangare, kamar yadda Hamdok ya bayyana shirin gwamnatinsa da bunƙasa yankin Alfushka tare da mai da shi ya yankin sanya hannun jari da nufin bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasa wannan bayanai suna matsayin raddi ne kan furucin shugaban rundunar sojin ƙasar habasha janaral burhanu jula cewa akwai wani bangare da ke ziga gwamnatin sudan kan ɗaukar matakin jibge sojoji a yankin da ke kan iyaka da ƙasar habasha da nufin ganin an samu bullar rikici tsakanin sojojin ƙasashen biyu a nashi ɓangaren kakakin rundunar majalisar shugabancin ƙasar sudan muhammad alfaki suleiman ya jaddada cewa gwamnatin sudan ba za ta taɓa ɗaukar matakin janye sojojinta daga kan iyakar ƙasarta da habasha ba musamman janyewa daga yankunan ƙasarta da ta sake karɓe iko da su kuma tabbas yankin alfushka ba yanki ne da ake takaddama a kansa tsakanin sudan da habasha ba saboda yanki ne mallakin ƙasar sudan ɗari bisa ɗari alfaki suleiman ya ƙara da cewa jibge sojojin sudan a cikin yankin ƙasar wasu bayan nufin shelanta yaƙi kan ƙasar Habasha. Iyaka dai Sudan tana jaddada yin kira ga makwabciyarta Habasha kan janye sojoji daga wasu ƙarin yankunan Sudan biyu da ta mamaye, Kadaran da horo Umar, saboda Sudan ba ta son yin amfani da ƙarfi wajen neman haƙƙinta kamar yadda ba ta ƙaunar ganin an tada jijiyar wuya tsakaninta da makwabciyarta Habasha. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. adalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Tehran sunana Kadora Diga Gadan Fulani wata shugaban kungiyar dalkari mu muka kazorecin jihar Bauchi. Hakika wannan matakin da gwamnatin kasar mu Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na sauya hafsoshin tsaron kasar mu gaskiya wannan mataki ya yi daidai. Muna fatan hakan zai yi tasiri wajen kawo ƙarshen waɗannan hare-haren da jan ta'adda suke kaiwa musamman ma a yankin Zamfara, Borno, Katsina, Benue, Kaduna da dai sauran jihohin kasar mu Najeriya. A ƙarshe nake addu'a addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na Afirka da ma sassan duniya baki daya. Na gode sunana Kadora Diga Gadan Fulani wata shugaban kungiyar Dalkari muka zo cin jihar Bauchi. Assalamu alaikum Radio Tehran ne Muhammadu Gwabro Inwala daga birnin Yami Nijar. Dangance da shari'ar da ake ma malam a Kaduna kowa ya sani wake riƙon malam kamar wani ɗaukar fansa ne suke gire shi. Insha Allah Allah na tada mai gaskiya Allah ya taimake shi Allah ya taimake musulmi. Eh, kuma Allah kare assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon voh mai magana ni ne hassan george daga arewa maso gabashin najeriya don gaskiya shugaban muhammadu buhari ba karamin takarwar a zuwa ganiye ba na canja hafshoshin tsaron najeriya da yi wannan ya nuna mana cewa ya ɗauki ya mai da hankali ta harkar eh, kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar najeriya to muna masa fatan alheri ko muna tashi da addu'a da fatan alheri allah ya ba shi nasara akan kare ganyaki daga mai sauraron ku yau da kullum hassan eh, talba george fatis kuma arewa maso gabashin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hassan radio tahiran mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kiraye ku daga nan niyame birnin nijar to hakikanin gaskiya yau zan yi tsokaci ne a dangance da harkar tsaro a nan nijar a nijar an kasance hal ana safarar miyagun kwayoyi da ma makamai to wannan abin tur allah wari ne kuma muna jinjina ga hukuma ta tsaro wato jandarmeri to gaskiya aikin ku yana kyau kuma ubangiji allah ya kara muku hazaka bai kamata bai a ce hal an samu manya a cikin irin wannan lamari na miyagun kwayoyi da ma makamai amma sai ga shi a nijar wai hal an samu wasu manya su ma da su a ciki kuma amma zance ya huce to muna fatan dai allah da ya mu maganin su kuma gwamnati ta tashi ta tsaya kuma allah ya kare kasashen kasashen namu na sahel baki daya daga irin wannan miyagun mutane na gode biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na nijar ku tashi lafiya to ina ga da kai ne ma zan dasa aya a cikin shirin ni hasan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya madala masu sauraron kuma sai shirin na na kisoshin rayuwa tare da zainab bashir Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. sai da auta ya kwashe awa biyu yana bacci kafin ya farka ko da ya tashi mutane ya gani a wajen kowa yana jiran tashin shi da kallo kawai yake bin su sai dai idan shi ya washe daga jan da ya kuma sun koma lafiya lau jikin shi ma ya koma lafiya lau sai dai wata saba da ta fito mashi hamdala kawu yayi yana faɗin lallai aiki yayi kyau auta sannu ko kallon shi auta ya bai ce komai ba malam liman ya ce auta me yake maka ciwo yanzu baki auta ya bude zai yi magana amma ta ki fitowa tambayar shi suka yi ta yi amma auta babu baki duk yadda suka so magana ya kasa sai dai yana jin abin da suke faɗa girgiza kai kawu yayi ya ce dama na san da ƙyar idan ba a samu irin wannan matsalar ba domin waɗannan mutanen da wuya su kama mutum su bar shi haka wani yakan rasa hankalin shi idan Allah ya sa ya kubuta daga sharrin su wani kuma maganar shi yake rasawa babu abin da za mu ci gaba da shi sai dai addu'a idan Allah ya sa zai sake magana wata rana sai magana shi ta dawo idan kuma bata dawo ba sai dai a yi hakuri kuma mu gode mu allah da wannan ni'imar da ya yi mashi domin da ya so ba zai bar shi haka ba sosai su malam habu suka yi makawu godiya addu'o'i ya ba su ya ce a ringa karanta mashi kullum da daddare idan zai kwanta a tofe mashi jikin shi da ita idan ya tashi kuma ya yi sallah a bashi ruwan addu'ar ya fara sha kada a bar shi ya ringa wasan banza ko ya ringa zuwa wajen kaɗe-kaɗe dole sai kun kula sosai idan ba haka ba komai zai iya faruwa da shi amma idan ya samu tsari babu abin da za su iya yi mashi daga ƙarshe ma za su iya haƙura su bar shi domin suna matuƙar tsoron mai tsarin addu'ar a jikin shi godiya suka yi mashi suka tafi. da barira da suke zaune suna jiran tsammani dan larai ta zo ta ƙara duba jikin auta balki tana gefen ta sai ja mata zani take yi dan yanzu duk inda za ta je da ita take zuwa saboda a gidan babu wanda zai kula da ita malam habu ne ya shigo gidan tare da auta da sauri barira ta miƙa tana faɗin auta ikon allah malam sanda zuwa Shimfida ta yi musu ta je ta kawo mashi ruwa auta kam sai kallonta yake yi nan malam habu ya musu bayanin komai sosai suka ƙara tsorata da lamarin barira cikin kuka ta ce na cuci kaina auta na ɓata maka rayuwa garin neman kuɗi allah ya baka lafiya larai ta ce mu kan bara ba ta mana rana ba babu abin da muka karu da ita sai ci da dimbin da na sani gashi nan mun jefa rayuwar yaranmu cikin damuwa allah mun tuba ka yafe mana malam habu ya ce ai kuma yanzu maganar komai ta kare domin mai faruwa ta riga da ta faru alhamdulillah tunda allah ya sa kun gane kuskuren ku babu abin da ya kamata ku dage da shi sai addu'a akan neman kariya daga duk wani sharri da zai iya fada ma yaranmu wanda ya yi ma'auta wannan abun kuma mun bar shi da Allah shine zai saka mashi ko a duniya ko a lahira barira ta ce ai ni malam yanzu har islamiyar da malam liman ya buɗe ma matan aure zan shiga saboda ba ni da wani ilimi da zan iya kare auta daga sharrin matsafa da shi wannan addu'ar kanta da kawu ya rubuta ba zan iya karanta ta ba kaga kuwa dole na koma makaranta ko iya hada baki na yi ai na karu larai ta ce ai ba ke ɗaya ba ni ma zan shiga domin zama haka ba zai mani ba mun yi rayuwa mu akan neman kuɗi gara tun kafin mutuwa ta zo mana mu samu mu gyara ƙarshen mu malam habu ya ce haka yana da kyau allah ya shige mana gaba su kuma allah ya ba su lafiya gaba ɗaya suka ce amin da wani baba kamal yake yi a falo shi da matar shi zara yana cin abinci zara ta ce wai ni baban hafsa kwana biyu naziru da anas ba su zo gidan nan ba ko lafiya baba kamal ya ce lafiya lau kin san yanzu aiki ya yi ma naziru yawa ga makarantar boko ga ta allo sannan kuma ga wajen aikin shi kuma kin ga yanzu naziru shine wanda yake taimaka ma habibu saboda duk cikin yaran shi babu wanda ya san makamar aikin gyaran mota kamar naziru wani lokacin hatta shi ogan yana tambayar naziru wani abun yanda kika san da ilimi gyara mota aka haifi naziru haka yake duk matsalar mota in dai naziru ya duba ta sai ya gano matsalar ta ai gaskiya ina matukar jijina baiwar naziru yanzu haka wata bus ce da habibu ya siye ta shine ya ba ma naziru ya ce ya gyara ta kullum naziru yana cikin aikin ta yanzu haka ya gama gyara ina jin walda kawai ta rage sai kuma fenti amma kafin a fentin sai ya gwada ya ga idan gyaran ya yi zara ta ce ai naziru duk da ya kasance maraya allah bai sa zuciyarsu ta mutu ba domin shi abu biyu ne ya haɗe mashi ga maraici ga kuma almajiranci sai dai allah ya tsara abin shi bayan karatun boko da yake yi yanzu har ya kusa sauka ta biyu baba kamal ya ce kuma da sun gama sauka ta biyu rubutu za su fara yi zara ta ce allah dai ya taimake shi ya sa nan gaba ya zama bango abin jinginar al'umma baba kamal ya ce amin ga wani abu da yake bani mamaki da naziru duk wanda ya zalunci naziru baya mantawa haka kuma duk wanda ya yi mashi abin alkhairi baya mantawa kin ga dai yanzu baya son malamin su ko amma duk da haka yana cewa baya manta abin da ya yi mashi a farkon zuwan shi wani alhaji da ya taba zagin su saboda sun shigar mashi gida bara ran nan ya kai gyaran mota a garejin su naziru lokacin habibu baya nan aka ce naziru ne kadai zai iya duba mashi wallahi yana zuwa ga alhaji ne ya ce ba zai iya ba lokacin da sayyid ya faɗa mani na yi mashi magana kuka ya sa ya ce wallahi ba zai taɓa gyaran kayan alhaji ba sai dai ya kwana da yunwa akan ya gyara mashi mota ya bashi kuɗi wannan magana ta naziru sosai ta tsaya mana a rai zara ta ce shi yasa lokacin da firdaus ta ce mashi wannan abun take masa wannan abun nake faɗa mata babu kyau babu kamal ya ce aiko har yanzu bai manta da ita ba zara ta ce ko gidan nan suka zo idan na ce su shiga su gaisa da su farida sai ya ce da dai farida ita kadai ce da ya shiga murmushi baba kamal ya ce ina ruwan naziru allah dai ya taimaki rayuwarsa zara ta ce amin tashi baba kamal yayi yana faɗin ni zan fita zan biya ta makarantar su hafsa in biya biya kuɗi idan ta dawo daga boko kada ta jira ni yau ba zan dawo da wuri ba kawai ta tafi zara ta ce to shi kenan sai ka dawo allah ya bada sa'a ya ce amin to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya madalla masu sauraron kuma sai shirin na amsoshin fikiyu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu. Audu billahi mina shaitanin rajim, bismillahi rahman rahim, wa sallallahu ala muhammadin wa jama'a masu haru assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu. To, a cikin shirin da muke ainihin aiwatarwa na amsoshin fikihu kamar yadda kuka sani ne kukan bujiro da tambayoyi daidai gwargwado na abin da ya shafi ko fikihu ko ma'amalar mu kuma daidai gwargwado mu ainihin zakulo amsa ɗin mu gabatar to yau muna da wasu tambayoyi kamar guda uku ɗaya daga cikin tambayoyin wannan bawan allah tambaya yake dangane da ɗaga hannu a lokacin takbiratul ihram wato shi tambayar shine cewa shin lokacin takbiratul ihram wajibi ne mutum sai ya daga hannunsa lokacin da zai yi wannan kabara to wannan abin da yake gudana dangane da kabiratul ihram shine cewa takbiratul ihram dai ita ce abu ta farko da ke nuna mutum ya shiga sallah da ita ake buɗe sallah ɗauka hannu ko kuma ɗaga hannu sama kuma yanda ake yi na farko dai ɗaga hannu ɗin mustahabbi ne to idan kuma mutum ya ɗauga shi ɗin duk wanda zai sallah ya ɗaga hannunsa to ya aikata mustahabbi a lokacin takabiratul ihram kuma hannun nan ana so ya zama yan yatsu ba a buɗe ba na farko sharaɗi mai muhimmanci kada ya buɗe yan yatsunsa su zama yan yatsun nan nasa a haɗe suke sannan ya zama na manya-manyan 'yan yatsunsa manya ɗin su zama kusa da kunnensa sannan ya ya tafin hannun nasa su kalli alkibla a lokacin ne kuma ya ɗaga daidai su zama kusa da fuskarsa hannayen nasa kusa da fuskarsa sannan ya kalli alkibla da 'yan yatsun kuma a rufe suke 'yan yatsun ba buɗe ba sai kuma ya yi kabbara takabiratul ihram sai ya shiga sallah kenan to wannan ɗaga hannu a bisa ainihin inda malaman fiki suka kawo abu al'amari ne wanda yake mustahabbi kuma lallai wato za a iya cewa mustahabi ne mai karfin gaske ake yin sa wanda shi ne a kamar yadda na faɗa alamun cewa mutum ya shiga sallah kenan to um, sai shi kuma a wannan wata baiwar allah ita kuma tambayar da take yi abin da sai ku mana hakuri abin da ya sama wa faɗan sunaye saboda wasu suna ta aiko da tambayoyi sai su ji an faɗi sunayen wasu su a faɗi sunayen su ba kamar abin baya musu daɗi to gara kurin mu dinga faɗan tambayoyin mu ba da amsa daidai gwargwado in mutum ya ji tambayar ta yi daidai da abin da ya turo to ya san cewa tambayarsa ce aka karanta to abin da ita wannan bayar Allah take cewa shine dangane da ah, wato kenan kamar tana zancen daham wato daham shine kamar zinare take cewa kamar mutum ne kamar nishe nake da zinare tare da ni wanda nauyinsa ya kai kusan kilo to ni kuma na ajiye da shi amma sai na ba da haya to shin wannan hayar da na bayar wanda kuma duk wata akan bani wasu kudade wannan kuɗin da na karɓa nake amfani da su daga ƙarshe idan na karɓi wannan zinare nawa yaya zai kasance kenan ban aikata wani abu da ya saba wa shari'a ba to wannan fi sabilillahi wani abu ne wanda za a iya lura da cewa idan kana da wani abu mallakinka ne tunda zinare al'amari ne ya shafi dukiya wani abu ne da kan mallaka to duka abin da mutum ya mallaka bayar da haya tunda zancen haya ne misali wata mace ba ta da irin wannan take son ta karbi haya ko wani za su karbi haya su je su wani abu daga baya su dawo da shi musamman yanzu ita a tambayar ma tana cewa duk wata akwai wani kuɗi da aka yanka mata ana ana bata a madadin kenan wannan kudin haya din wannan zinaran ta bayar kenan to irin wannan idan al'amarin ya kasance wannan bayar da haya zinare ne tambayan farko to malaman fikiyo abin da suke nunawa ba da haya na abin da ya shafi zinare al'amari ne wanda yake ya inganta a cikin fikiyo wato ba a haramta mutum yana da zinare ya ɗauka ya ba da haya ba wannan ba shi da matsala to abin da kurin yake mai muhimmanci shine cewa wannan abu da aka bayar na haya din zinaren kamar yadda aka ba da shi misali a cikin nan ya ce kilo ɗaya take da shi na zinare masha Allah tunda kilo ɗayan zinare ai abu ne mai dukiya ce mai yawan gaske to idan aka ba wanda aka ba shi haya ɗin da sharaɗin yadda aka ba shi wannan kilo ɗayan na zinare ya tafi zai yi amfani ne da manfa'a ɗin wannan zinare ɗin wato manfa'a abin da ke amfani da shi misali ko a wajen biki a sa a wuya ko kuma a yi wani abu na ado a wani guri da shi amma kada ya zamana a lokacin da za a dawo da shi bayan an gama wannan haya din misali an yi haya din ta shekara ɗaya ko wata shida duk wata ana ɗauko wani kuɗi ana bawa mai zinarin da ta ba da haya din to daga ƙarshen wannan haya ɗin wata shidan ta cika to in za a dawo da zinarin a dawo da shi cikakken kilo ɗaya kada a dawo da shi ya rabu kada kuma a dawo da shi ya ƙaru in dai ba a yi wannan ba to eh, wannan haya ta inganta kuma babu matsala amma in aka dawo da shi ya ragu an ji an sarrafa shi an yi wani abu nauyin nasa ya ragu ko kuma an yi wani abu a ciki aka ƙara wannan nauyin tofa wannan haya bata inganta ba kuɗin da ake karba bai inganta ba wannan al'amari ya tashi daga al'amari na shari'a ya shiga cikin wani hali kenan na rashin inganta. saboda haka wannan shine sharadi amma a kan kansa ba da haya zinare wannan ba shi da wata matsala kuma za a iya ainihin ba da wannan haya na zinare ba wata matsala ba ce to wallahu alam wannan kusan ita ce fatoyi ko kuma wasu bayanai wanda ko da malaman fikiyu daban-daban dai musamman a mazhaban albeti irin wannan abubuwa din za a samu a cikin amsoshin da suke bayarwa to shi kuma wannan bawan allah tambayan da yake shine cewa idan akwai kuɗin da mutum yake ajiye da su wanda zai ba da humusi a cikin wannan kuɗi din har shekara ta humusin ta cika to bayan ta cika maimakon ya ɗauko humusin ya bayar wannan kuɗin sai ya ɗauki wani ɓangare a cikin wannan kuɗin ya yi amfani da shi duk da cewa shekarar ta cika har ta ɗan ƙara ma ta shige ma wannan yin amfani da wannan kuɗin akwai matsala ko kuwa to a irin wannan abin da yake tafiya shine cewa matukan lokaci na humusi shekarar humusi ta cika to mutum ya dauko ya yi amfani da wannan shekara ta humusin da ta cika sai ya dauko ya ba da humusi to amma idan har ma wata bukatuwa ta zo masa yana so ya ɗauki kuɗin ya amfani da su ko wani bangare na wannan kuɗin ya amfani da shi matukan kurin amfani da zai yi ya kai misali kwana ɗaya kwana biyu ne bayan cikan shekara ta kwamisin wannan ba matsala amma kada ya shige waɗannan 'yan kwanaki kwana ɗaya kwana biyu zuwa kwana uku in ya ɗan yi amfani da wani bangare nasa ba matsala amma kada ya haura wannan wannan shine abin da ya kasance dangane da domin abin da ake so cewa shine idan shekara ta kumusi ta cika to mutum ya ɗauko kumusi ya fitar da shi amma in har saboda wata bukatuwa ya dan kara wasu kwanaki matukan kwanakin ba masu yawa ba ne kwana ɗaya ne zuwa kwana biyu haka zuwa kwana uku to wannan ba matsala insha Allah to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shiri na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad masu sauraron su kuma sai shirinmu na karshe wato muryoyin masu sauraron mu duniyarmu a yau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 kila take yi babbar barazana ce ga zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jakadan kasar siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar ja'afari ya jaddada cewar matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na ci gaba da mame yankunan larabawa babbar barazana ce ga zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya da tsaron duniya baki ɗaya bashar ja'afari ya jaddada cewar duk da shafe tsawon fiye da shekaru hamsin da mami yankunan larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi lamarin da ke matsayin babbar barazana ga zaman lafiyar yankin da ma tsaron duniya baki daya har yanzu haka gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila tana ci gaba da mami yankunan inda hakan wata alama ce karara ta nuna gazawar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na aiwatar da ayyuka da haƙoƙin da suka rataya a wuyarsa na tilasta haramtacce da kasar isra'ila kawo ƙarshen mamayar wanda shine babban abin da ke ci gaba da janyo tashe-tashen hankula da rikice-rikice a yankin gabas ta tsakiya a bayanin da jakadan kasar siriya bashar alja'afari ya gabatar a rubuce ga shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da zai jagoranci zaman kwamiti kan batun da ya shafi halin da yankin gabas ta tsakiya ke ciki bayanin yana ɗauke da cewar yau tsawon shekaru hamsin da hudu kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana nuna gazawarsa kuma yana nan akan matsayinsa na nuna gazawar kan ɗaukan mataki dangane da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila kan ayyukan wuce gona da irin ta da kuma take haƙoƙin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya gami da matakan murkushe al'ummar larabawa da mamaye musu yankuna sakamakon goyon bayan da take samun ido rufe daga wasu kasashen yamma kuma mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wacce kasar amurka ita ce kan gaba inda waɗannan kasashe suka wofantar da haƙƙin da ya rataya a wuyarsu na kare yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da tsaron zaman lafiya da amincin ƙasa da ƙasa suka rungumi bakar siyasar kare karya da rashin adalci adalci musamman munanan manufofin haramtacciyar kasar isra'ila suna masu jan kafa kan duk abin da ya shafi batun mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da rashin tsoma baki kan matakan wuce gona da iri da take ɗauka kan al'ummar larabawa ballantana a tuhumce ta kan laifukan yaƙi laifukan cin zarafin ɗan adam da kuma take haƙƙin ɗan adam da take aikatawa jakadan kasar siriya bashar alja'afari ya kara da bayyana cewar baya ga batun cin zarafin dan adam da ci gaba da mame yankunan larabawa tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta bullo da wata sabuwar bakar siyasar ci gaba da mame yankunan falastinawa da nufin kara wutar rikicin yankin gabas ta tsakiya tare da yin watsi da dukkanin kudurorin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan yankunan falastinawa lamarin da ya fuskanci tofin allatsi ne daga gwamnatin siriya da mafi yawan mambobin majalisar ɗinkin duniya inda siriya da mafi yawan ƙasashen duniya suka jaddada cewar sanarwar trump kan yankin julan na siriya da aka mamaye da birnin kudus da aka mamaye mataki ne na bangare guda da bayi da halacci ko matsayin doka da siyasa ballantana dacewa kawai domin janyo kace na ce ne a tsakanin al'umman duniya kuma yankin julan da na falastinu da ya mallaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za su ci gaba da kasancewa mallakin siriya da falasɗinu a fuskar doka da kudurorin ƙasa da ƙasa alja'afari ya bayyana cewar matakin da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ɗauka na yin watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kudurorin majalisar ɗinkin duniya sun shige iyaka inda suke ci gaba da ƙaddamar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar siriya lamarin da yake matsayin domin take kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 350 na shekara ta 1974 kuma ko a cikin 'yan kwanakin nan jiragen saman sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wasu jerin hare-haren wuce gona da iri cikin kasar siriya inda suka yi lugudan wuta a yankin garin hama da haka yi sanadiyar shahadar iyalan gida guda da suka hada da miji da mata da 'ya'yayensu biyu baya ga jikkata wasu mutane mutane hudu na daban tare da rusa gidaje masu yawa a yankin aljafari ya yi nuni da cewa wannan ta'addanci yana zuwa ne a matsayin ci gaba da hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaiwa wanda a ƙasa da shekara guda ta kai jerin hare-hare sama da hamsin waɗanda suka yi sanadiyar shahadar adadi mai yawa na fararen hula tare da lalata dukiyoyinsu har ila yau gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya tana ci gaba da aiwatar da ayyukan ta'addanci tare tare da keta hurumi da dokokin dan adam a yankin julan na kasar siriya da ta mamaye tun a shekara ta 1967 gami da kokarin ganin ta kammala mamaye yankin ta hanyar ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida da nuna wariya da tsara larabawa a kurkuku tare da gana musu dangogin azaba baya ga matakin korarsu daga muhallinsu ta hanyar tilasta musu yin gudun hijira da wawushe albarkatun ƙarƙashin ƙasa na yankin julan AlJafari ya ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ƙoƙarin canza matsayin julan na kasancewa mallakin ƙasar siriya zuwa mallakin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙarfin tsiya misalin tursasa wa ɗalibai 'yan yankin julan da suke karatu a ƙasashen yammacin turai da suke zuwa gudanar da hutu a yankin canza takardar ɗan ƙasa zuwa na haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila gami da ɗaukan matakan barazana gare su kan rashin komawa turai domin karatu matukar basu canza ba. alja'afari ya jaddada cewar ci gaba da mame yankunan kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila take yi a 'yan shekarun baya-bayan nan yana gudana ne karkashin shirin tsohon shugaban kasar amurka donald trump sakamakon haka mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suka rada wa matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suka gina a 'yan watannin baya-bayan nan da sunan trump wato matsugunan trump kuma tuni suka kwaso ɗaruruwan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida zuwa matsugunan da nufin shafe tsarin yankin julan mallakin ƙasar siriya jakadan kasar siriya bashar alja'afari ya bayyana cewa matakin da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ɗauka na ci gaba da kama mutane a yankin julan tare da tsare su a gidajen kurkuku bakar siyasa ce ta cin zarafin ɗan adam da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke gudanarwa yau tsawon shekaru fiye da hamsin sakamakon haka jakadan kasar ta siriya bashar alja'afari ya buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin ɗinkin duniya da ya hanzarta ɗaukan matakin ganin an tursasa wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yin aiki da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 497 na shekara ta 1981 kan dakatar da duk wani gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankin julan da ta mamaye tare da janyewa daga yankin kwata-kwata ciki har da yankunan da ta mamaye tun a shekara ta 1967 hakanan ja'afari ya buƙaci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakin tursasawa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila domin buɗe mashigar kunaitara da ya haɗa al'ummar julan da 'yan uwansu a siriya alja'afari ya jaddada cewar gwamnatin siriya ta bayyana rashin amincewar ta ƙarara. kan matakin da tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin gabas ta tsakiya nikoli meladonov ya ɗauka na rashin sanya batun mame yankin julan na ƙasar siriya cikin jerin ayyukan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gami da matakin da take ɗauka na ƙoƙarin canza fasalin yankin da taimakon gwamnatin amurka a rahoton da ya gabatar kan rikicin yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka aljafari ya yi kira ga sabon wakilin wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin kan bijiro da batun yankin julan tare da fayyace korafin gwamnatin siriya ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jakadan kasar ta siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar alja'afari ya kuma jaddada matsayin gwamnatin siriya na goyon bayan al'ummar falastinu da ake zalunta tare da jaddada wajabcin kafa 'yantacciyar kasar falastinu akan iyaka da aka shata bisa kudurorin ƙasa da ƙasa musamman na kwamitin majalisar ɗinkin duniya gami da jaddada hakkin 'yan gudun hijiran falastinawa na komawa ƙasarsu ta gado sannan ya jaddada batun ganin an baiwa hukumar cin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 za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta hira ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.